aka yi inconclusive sai kano bai samu zama ba ya je abuja fadar gwamnati ba a san ba lalle lalle a bawa abba shi ne ya ci kai ba inec ba ne kai ba kai ka kirga ba kai ba ka je wurin zaɓe ba ba ka san inda aka yi ba ba ka da wakilai amma ya dage ya riga mata ce a ba ruwanta sai abin da inec ta yi yayyayi aka kiru aka kirushewa salamatu ya da kira malaman kano ya sa su shiga rediyo wasu na jikinsa wasu malamai na jikinsa ya ce su shiga rediyo su ce mutukar ba a ba abba ba kano za ta kama wuta malamai suka yi ta wannan maganganun aka yi kamar kano za ta kone suka ta kano shi ya ta kano aka yi ta tura mutane kwankwaza na yi su suna yi wannan abin ba a yi aiki da shi ba aka zo aka tabbatar da gwamna ganduji. maimakon ya haƙura haka a wannan lokacin ba, dubi kotu wallahi idan kika ga rawar da su sunusulami da su yi domin a bincike gwamna a kwace a ba wannan duk wani karfi da kika sani ya nuna Allah ya kiyarda da kotun jiha da ta Kaduna da ta Abuja duka karfin duniya ya nuna karshe ran da zamu tafi Supreme Court ma ranar muna Abuja idan nan yake cewa yana Abuja ya tafi Abuja duk wani babba ya ji ya ganshi wallahi wanda zahiri ya fito baban gida amma duk inda yaje sai an bugo an gaya gwamna gashi ya zo yana roƙon a cire ka gashi ya zo yana roƙon ka ba amma salamatu ba wanda muka gani na zahiri wanda muka yadda sai wanda muka gan shi gashi a gaban baban gida kuma ba ya zuwa amma ana rubuta a supreme court din nan ya je a supreme court din nan aka zo ya ce ga abba ya zauna an tabbatar masa cewar za a kwace wannan abin a ba abba salamatu ya yadda ya ce da abban sai daya abban ya je kaduna ya je abuja kowa ya ga hoto na da abban ma da mu da musa ilyas kwankwas to wannan zuwa sai da daddare suka shirya komai idan aka sauka a kano za su sako ga baki ɗayansa airport zai tura sarakunan um, yaransa na fada da mutanen kwakwasiya a taro su su shiga buɗaɗɗiyar mota ɗin na ta sarki su ɗaga mutane hannu tun daga can har zuwa fadar gwamna har fada sarki sannan suka ce za a yi ta buga bindiga ta zarauta ba kakkautawa saboda murna an tube an cire ganduje duk wannan abun an gaya ganduje duka amma ganduje bai dan mataki ba aka yi ganduje ya nasara salamatu ganduje ya nasara aka yi nasara a Supreme Court maimakon a dawo sai kuma ya sake dawa kan sarakunan da aka yi ya sake tsunduma kotu sai an cire wannan sarakuna kotu ta zo ta ce ta dakatar da su saboda an yi abin da ba daidai ba a wurin dokar tabbatar da su ganduje ya gani maimakon so yayi a ɗaukaka ƙara in an ɗaukaka ƙara a yi ta yi har lokaci ya cinye sai ganduje da yake fi shi ƙwaƙwalwa da wayo sai gandu ya ce mun yarda da abin da kotu ta ce kuskure aka yi wurin dokar to za mu gyara kurakuran sai aka sake mai da abin majalisa aka gyara kuskura aka tabbatar da sarakuna bai gaji ba ya ci gaba da ƙarar ganduji a'a ai ko ya ci sai na ƙara sami ki wannan mm. sai dai a ƙara mun ko minti biyar ne sai ya shiga mm. salamati daga nan aka yi nasara da shi aka bar sarakuna aka kawo doka aka ba wa ganduje doka majalisa yana da ikon tsige sarki da dasa sarki a sashi a tsige sarki a dasa sarki aka ba ganduje wannan dokar ta karbu kuma bayan da za ka yi da ita amma maimakon ganduje ya ga wannan dokar ya cire shi a ranar duk mun ce cire shi wallahi duka duk wani mai faɗa a ji a gaban gwamna mun kowa ce cire shi tunda an baka dama ya ce a'a ai ba haka ake ba dan an baka damar yin wani abu to kar ka yi abin kuma da zai zama azaba ga wani a kyale shi sai dai in ya ki bin dokokin a cikin dokar akwai in an kirawo ka taro uku baka je ba za a cire ka akwai in baka biyayya da gwamnati ba za a cire ka duka irin wannan amma tunda aka zo gwamna da ya tashi fa ga sarakunan da ya nada amma sai ya ce ciyaman na sarakunan sarki ne amma salamatu tun da aka mai da shi ciyaman da sarki bai taba zuwa taro ko sau ɗaya na sarakunan an kira shi baya zuwa ko ɗaya ba zai je ba duk dokokin ne ya kira shi doka ce idan zai fita sai sanar da gwamnati tun da aka yi wannan ya fita ya fi so hamsin ya fi so ɗari ma tsakanin najeriya waje da cikin gida ba ɗaya da ya taɓa cewa a ƙyale shi eh, gwamna ya ƙyale shi duk aka tara wannan dokokin yanzu dan Allah jama'a ranar da za a cire sunusi lami da sunusi ranar ya kiran yan majalisu ya yi mitin da wasu hannamu ba mu sanin me suka yi ba a ranar an ta an yi taron almajirai ranar aka ce ya zo don ya yi magana wallahi gwamna sai da ya leko bayan an daɗe wurin karfe kusan nawa bai fito ba gwamna leko ce sarki ya zo an shirya sarki wurin zaman su ba gwamna ya leko ya fito ya ce sarki ya zo aka ce wallahi bai zo ba sai aka ce ya aiko a ga mai bai da lafiya gwamna ce to shi kenan wannan ranar ta fada masa wannan ranar ita ce ajalinsa a mulki lannan aka sarewa maciji wuya aka gama shi to yanzu jama'a kan dan Allah a ah, dan tambaya al'umma masu jimu mm. dan girman Allah jama'ar Kano yanzu ku dauka ku ne ganduje wannan abubuwa yake faruwa a kan kuma kuna da wannan damar shin in ku ne yaya za ku yi a ce ku ne ganduje wannan su bisu in ku ne yaya za ku yi a duk irin abubuwan da ya shuka masa kuma kana da damar cirewa salamatu duk wanda yake ganin an zalunci su musulami da su musulmi. Hmm. farko ko dai bai san maganar ba na biyu ko kuma soyayyarsa da sarki ta huce hankali ko akwai wata buƙatarsa a wurin sarki in yana sarki wannan duwanda suka nuna wannan ba za mu ce musu ba za mu dole mu yi musu uzuri mm. don haka ina roƙon al'ummar jihar Kano ku kalli ganduje mutum ne mai tsananin haƙuri mai tsananin tsoron Allah wanda baya son ya ya cisguna kowane irin ɗan adam saboda haka ya kamata cewar a yi wa ganduje uzuri Hmm. akan wannan al'amari salamatu to alhamdulillah